ana maganan Allah na musamaha ko da mai ayyukan alheri sama da wanda baya aikin alheri wanzur ila ku duba dai abin da annabi Musa ya yi da abin da aka daɗa masa girma aka yi wanzur ila Yunus ka dubi annabi Yunus bin Matta haythu lam yakun lahu hadhihi al inda bai da wanda matsayin bai da matsayoyi أي فاعل نحن بموسى أدأ لموسى غاضب ربه يا فسا تأغنجي مرة واي يونس عليه الصلاة والسلام يا فسا تأغنجي فأخذه أغنجي كويا كاماشي وسجنه يكل في بطن الهوتي هذا أبو دعي بيكينا النبي موسى الله amma saboda ne musa yana da ayyuka yana da maya yana da menene da ya bayar yayi laifi ga laifuka ya yi amma aka kyale shi saboda ayyukansa amma shi ko wanda laifi ɗaya da yake bai da ayyuka alkhairi da yawa yana da su amma ba su kai yawan musa ba ta ke allah ya sa aka ɗaure shi a cikin jiri hmm? ibn al ko eh ibn taymiya ne da shi aka fara kai kuma ya je ya jawo mana abun nan ibn taymiya ne da kala shekhu wa sabitu shekhu al-islam ba Allah yana shi da ko bakwai wa sabitu shekhu al-islam ibn taymiya haka sai ibn taymiya ke وسجنه في بطن الحوت ولم يحتمل له ما احتمل لموسى ba a bai yi haƙuri ga annabi wana bai iya jure bai iya ɗaukar abin da ya ɗauka wa annabi musa ba wa farraka nan ya bambanta baina man a ta bi zambin wahidin wanda ya zo da zanubi ɗaya wa lam ya lahu min al ihsani wal mahasini bai da ihsani bai da kyawawan ayyuka ma shafa'u lahu ka dubi annabi wa shi da suna adam kaga laifi yayi guda daya ka dubi irin yadda aka kunta shi bai da mahasin irin wanda daga Musa ake da su wa baina man idza ata bi wanda in zo da zunubi ja'at mahasinuhu alhirafa sa su taho bi kulli shafi'i da duk wani mai neman alfarma a yi haƙuri a yi haƙuri sai ga abun Allah ya karba ai na kuma ba. saboda kanan kullum dai yawaita ayyukan alkhairi ayyukan alkhairin ka shi sa in kai kuskure sai Allah ya daga maka ya abun na ɗinka sannan in an jarraba ka kai ma an je ba ka jarraba darajanta ka ne eh, kana da wani ta ba ka yi laifi yana son hankalinka ya sa ka gane ka dawo ka tuba yauwa wannan abun ba Eh, ko a da rayuwar ɗan adam mutumin da ka ya tare abubuwa da yawa in yi kuskure ba ka fai abu na ɗansa ba kama tila ne wa idal habibu ata bi dambin wahidin ja'at bi alfi shafi'i idan soyayye ya zo da zunubi wahidin ja'at mahasiluhu alheran da yake da shi fa'idodin da ke sa sukan zo bi alfi shafi'i da mai ceto dubu al'amalu tashfa'u bi sahibiha ayyuka na ceto ga mai su inda Allah a wurin Allah wa tafkaru bihi ayyukan mutum na tunatar da Allah cewar wanin mu idan wata fi shada'idi ayyukan zan mutum ne za su je su cewa Allah gashi Allah gashi Allah اذكر به اذا وقع في شدائد قال تعالى أنزل نون الله جانا جمدا ماي تي في فلولا انه كان من المصبحين إن بند بعدين دقت ما تصبيه با للبث في بطنه أيضا أظن عشان كيف الى يوم يبعثوا دا ما yana ibada yana ibada sai dai ba irin su Musa ba gogor ma fa ya kaga ba ta kai ta Nabi Musa ba wahalan da isha in kiba da din da isha kai hatta aikin da aka ba wa Musa ba irin aikin da aka ba wa Yunus ne ba don dufan wannan arne a wannan lokacin wanda ya kashe mutum ba komai ne ba ba a tun bincike kayan laifi ko baka laifi ba kawai kai sha'awan kashe ka ake kashe ka ba yi aka ce ka je kuma ka ce abin da yake kuskure ne ba ma haka ba wa'anda ya kulle ɗinin duk a hako su ya ba so eh, ila yau mai ba so ko fir'auna ai ka ga fir'auna lamma lam takul lahu sabiqa bai da wani alheri da gabata da alheri tashfa'u lahu da za ta cece shi wa qala آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين لأجل فالآن الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين kun ga wani magana kada mu ya kamata wannan magana mutu kun ga yanzu ku mu dinga yawan ibada batun komai bai same mu ba an abin da ya sami bai saka kara kan yau dole a zamanin yanzu abin da ka wasu ga ma mun riga mun gano wahala amma kafin ta kala son mu dinga yawan ibada bayan karatun qur'ani duk wanda kake iya taimaka masa ka taimaka masa ba da neman suna ba duk wani aiki da saka irin aikin ka tsaka kai amfani mutane ko da iliminka ko da ƙarfinka ko da bayaninka ko da menene ɗinka ka tsaya mu yi wa wannan addini taimako tun kafin musifa ta zo mana in ba musifa ba ta zo mana ba lahira ba Ko mun je lahira da me za mu samu fa wurin Allah har mu cancanci mu samu wata samu cikin wanda za a cuta sai fa yana ayyuka duk wanda da yake cewa zai ce ce su da aiki ce zai ce su ya ma sake wani wani ceto da ke zai ce ce duk wanda ya tsaya ne a harshensa da farjinsa ya tsare su zai shiga cikin ceto na man ya amanu li ko eh, ma la laqalaqihi wa zabzabihi fa admanu lahu janna wannan laqalaqi da jiya ya kasar laqalaqi harshe ne in haka iya control din harshenka ka kare kanka daga zina kuma annabi ya ce zai zai sama maka aljanna fike ɗinka ya zo zurzul ɗinka ya zo babu babu zunubin harshe babu zunubin zina zai wuce karɓar aljanna zai tara takardu kamar yadda za ta takardu a duniya wanda takardarsa babu gulma babu cin naman mutane babu babu babu baro ne la fahila lahu sannan kuma ya kare kansa zai can annabi zai tara ce, cewa inda duka tunda za a ce masa je ka karo duk masu kaza ko kai musulmi ne kirkiri gashi kai kana da matsala je kauce kai takardun mm, mm, ba zan iya ba sai dai ka samu Allah yanzu nan da muke zaune ibadan mu ta yi kaɗan za ka ga wani kwata aka ce masa kamar yadda ka san an masa dole idan fa ka bauta wa Allah akan dole Allah ba ya dole sai ka banta wasu da annashuwa ba wani kakewa ba kanka kakewa mu dai yi wa kanmu faɗa mu yi wa kanmu faɗa kowa sai ne za ka yi wa kanka faɗa can wannan ibada ba ka ce ta ne zauna sai ka yi ne zauna sai ka yi wannan an ka wani wata alaƙa ce kake da ta tsakaninka da mutum wanda ko da kana da alaka tsakaninka da mutum wannan alaka ba ta da amfani har mutum zai yi abu saboda kai wannan abun ba shi kai ba baka ci nasara ba saboda haka nan dubu-dubu dai fir'auna ya ga mutuwa shi zan zama ba ta zo makwakwaren ba amma yake amantu Allahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu isra'ila kaga Allah annabi Musa kenan kaga wanda zai tabbatar mana da karatun safe sun ya san komai wa ana min al muslimin ai sau da yawan mutane za mu je mu ne da kuɗi alaba shi ma ya bautan Allah daga baya mu shige siyasa mu fafata mu ƙarya ga in mun samu kuɗin sai mu dawo mu bauta wa Allah kana da tabbata in kana bautan Allah Allah ce baya fafa ba ga fir'auna ba al'ana wa qad asaita wa kunta min al-mufsidin tun da tuntuni banna kake a yanzu ba ka da abin da zai sa karfi yana da bambanci da wancan wanda ya kashe mutumin goma mutum dubu ɗari teku. ko kada shi wancan da kansa je ina nema ya karyo ne ba wuya ya gani ba ina dan gani ya saya aje makami wa fil masdad an ibn umar ibn bashir qala radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu Innan da zai ladhi tazkuruna min jalalillahi tabaraka wa ta'ala wannan da kuke ambato daga girman Allah tabaraka wa ta'ala min tasbihati ah afwan zai ladhi tazkuruna wannan abun da kuke yi da girmama Allah da tasbihi wato ka zauna kana la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir a'a an yi sallah an gama ka tsaya kai subhanallahi 33 Allahu su alhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 ka cika dari la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wannan tasbihoyin in aka tara haka suke tafiya wurin Allah suna ta tunawa Allah suke bi maka fayil ɗinka sai ka gaba ya yadda kafin dole dole ake yi in ka yawai ka faɗi ne eh, kuka haɗa ido da wato sai ka bai wanda kai za ka sa kanka don neman lada amma ana gama sallah a watsa far ba a watsa ba kai ka zauna za ka yi a taso maka ko ɗalibai masu karatu in da kai ko koya wa ɗaliban ku zauna ku yi tafiye Kun dai karatu ba aiki da shi ne amfanin sa shi na rike da littafin sa kawai yana zo abin da karatun sa shi ba sallah ta kawo shi ya zo karatu to wannan kuma wannan ba ka da malami malamin ka ba kibiriti ne ba ba ka da malami bai zama mutum zai zo ya zauna wani kai karatu ka nuna masa ya bi Allah ba ka nuna masa ya bi manzon Allah ba ba ka gwada masa ya bi sunan manzon Allah ba da hakika kai ba ka ba zama almagirin ba tukuna don malami kai ba malami ne ba ko za ku nuna musu son Allah ko za ku nuna musu son mazan Allah ko za ku nuna musu sunna karatu farilla ne amma wannan sunna ce raki ba amma ka motsa da bin ɗaliban masallaci na ba tafi in fito fili tun da ku sai an muku kwanon-kwanon abin da kuke kallo sauran malaman ku na tunan shi ne daidai ko malamin sa zai kalla amma bai kalla abin da ke karantawa malamin sa zai kalla saboda tun da malaman ku ba sa kuma ba ku ne za mu ji wani yayi kai wani abin da ya gani yaran nan ba sa kalla malaman ma haka suke ko da muna kuka wallahi ba mu da malamai kwata-kwata malaman da ba su ke suna malamai ba kwata-kwata tunda ba wani wanda za ka ɗauka ka yi koyi da shi in ka zo ka koya wannan ka koya wannan amma wancan tasbihi ai ratib ne sannan kuma ka gama ka ɗaga hannu ka roƙi Allah yi maka kaza ya kare shi da kaza ka ga ya wani abu da mai zama kansa ba su koya a ɗalibansu wannan ballantana so su yi to saboda kana amma wannan tasbihi da ake da wannan zikiri da ake min jalalillahi tabaraka wa ta'ala min tasbihatin wa takbiratin wa tahlilatin ha yan atina haula al'arshi suna nan suna kewaye al'arshi sun taru kan tasbihin da daga kace subhanallahi dan da Allah fa kana ganin yadda ake kila da ba za ka yi wani barkai ta yi kuma yana da adadi haka zai tafi talatin da uku su wuce talatin da su wuce talatin da su wuce na ɗarin na shi ma ya bi su wuce su fara ashe suna ya Allah dari talatin da eh, ka samu wannan kaga a wani nawa su ɗari ɗari biyar daidai mako ɗari biyar daidai a kullum kana da ɗari biyar daidai a shekara ai malam gaire gaire duk da gobe suna can ba suna can suna ta gaya masa suna bi maka fayil ɗinka kaga ɗari biyar a shekara ɗari uku da waye da waye da waye ku rabu da saɓanin da ke ciki shekaran ka a kai talatin kana da zuhi da hmm? kuma tsofaffin alhaji ba ko bacci ke yau ta ya tafi ga ɗaya nan a ce maka shekaru kaga ya tafi ba shekara tafa'i a cire ka ba ce yanzu suna nan suna ta kewaye alarshi suna nema masa ayyani suna bi masa fayin suna bi masa fayin suna bi masa fayin eh ko nan duniya in kana da mai bi maka fa'ala kana fara zaune a gida zai ba sai da ce lokaci ka za ka zo ka fa ka mu in kafa na ce je ka lokaci ka ba ran da abin ya bayyana kawai in kai dan gata ne sai da zaka kada sai ya kamata muna koya daga duniya a'a shi ta kai wato wai wani wana yana a wa'azi da ke masa ni abin da ke bani haushi mu yake ma Amadu. ka gane cewa kakan hoyar na yake ce mace wuyana da yake ce min amma da abin da cutar da mu addini mun ɗauke shi gado wallahi shi cutar da mu gado kawai mun gaji kawai in an kira sallah mu je mu yi alola mu je mu yi sallah ba shi kuri ba mu menene kuma dole ma za ka je kai wannan sallah ana kiran sallah in ka tashi a cikin mu kai sallah ba kai ma rangon ya same ka ya zama al'ada ce kawai muke kamar yadda ka san ba ma neman komai a sallan nan wani abu ne da ya zama jiki ba ku mu yi shi eh? <coughs> da aka ga sun na al'ada ne ba ya musu da daina yi kuma su gaba ɗaya masu zato wannan al'adan wahala azaba suke ci malam in ka kalli masallaci za ka ba ori al'ada ce kawai dama suna zuwa sallah da sun zo amma yanzu ko in ka kalli ka fashe ko tasbihi irin wannan kallo sai dai in kamar ta karatu la'alla mu ne ya kama Allahumma arina al-haqqa haqqan to masu nema masu bima mutum fa'il to a tsakko shekarun baya duk wannan suna biyan mutum fayil banda sauran kuma wanda kake yi daban haular arshi lahunna da wiyin suna tura gudi suna ta kawai misalin ba irin tasbihin masallacinmu ba masallacinmu eh, za ka ji kata kata kata da hira da menene hatta ko da yake babu su yanzu ballan sana ko na faɗi ma karatun ba zai tafi daga nan je same su ba to ne mai wazi aka dauke shi aka wurgar da hikin bayan kwalta ya kama wazi yana ce mala'iku na ji to mala'iku aka ce ka karanta wanda kai ka su suka ko ka suka wurgar da kai gaban kwalta ya kama wazi a wurin haka ce kuma na ai ba ku a wurin ya ce ai mala'iku na ji to mala'iku ne ke karantar ba to ne zan zama haka ba hmm? fi karatu ko to to kaga da nan ake gambin sai Allah ya kawo da lokaci yayi za ka yi maganinsa su ɗin ma za a bunna ɗinsa sai dai haɗa nan za ku dinga yi ba wasu ne bayan uwanku ne daga ku sai abokanku kuma wani fa in kaji masa magana ma ya diga kumburi yana cika yana batsewa karshen ta ma an kai ne yana iya ya maka magana a idan nan suke haɗuwa ta sahun gaba da yan yara da yan mene ne ana zuwa za a yi sallah ta yan yara ya sun gaje suna son zuwa kusa manya ma ba sa son zuwa kusa su sallah ko a harami in an ji harami a ina malaman suke a san kuma suke zama a rijewa ba sallah kai ne kai ne ba ka daɗe zawa ba amma dai suka ja corona ba ko tun kafin corona dai ba kai tun ne leƙe leke da aka je ta aina suke karatun su kwana da inda liman yake ka samu kujeran wancan can ka samu kujeran wancan can ka samu kujeran wancan can wani kujeran mata kai can wajen ainihin abun na ɗansa ba ma mutane tsakaninsa sai ka yi tafiya za ka je ka samu kujeran su su kuwa nan masu na gina masu kaza ne wasu da kayan wasu magana su hafa da masu ke musu yana da jama'a kake masa da cin ni ba ni ba damu da wanda zaka gani ba dana ne kai ko dabbin kai bai dare ne ba nace ai ka san abin da ba malam ne ba ai ba daidai bane ba sai shi ba komai dama ya fi maka dama ya fi maka Allah ina gaya masa ka ita maka ba komai kana masu magana sai su nuna bakin ciki kake masu Hmm? So je su isan masu wata rana ba da yana tafiya ba yanzu ai karatu muke ba wa yanzu kai na yi wa karatun kakai ko karatu muke da wa'azi muke mu da aka muke wanda ake ba zai aka zuwa ba na muka karatu muke faliballigul da'ibu min kuma shahida alal kalli ba kuma da su aka karatu ba karatu ne yi yau kai ana yi kowa da kowa ne kai kakai amma don abin din na kai wala hudda da wiyun suna amo suna yadda kasan zuma wanda kasan kwangi ta da wiyun da hali ya karna da sahijihinna wannan da suke suna tunatar da Allah mai su ne biyu dukkan sun yi innan Allah suke ce ya Allah mutumin nan ya Allah mutumin nan ya Allah mutumin nan ka kai shi aljanna Allah ka tsare shi daga azabatin saka Allah ka kubutar da shi Allah ka kare shi daga masifan da yake ciki da duniya Allah ka da kare shi daga shedan ga shedan can zai halaka shi Allah Allah ka tsare shi Allah ka kore masa shedan wani rikin tarzihi ne kuma mata haifu mai iyaka su ma sai ran juma'a ana gama tasbihi har manya haka zaka suna fita da guje-guje illa man rahima su ma akwai abun na damun su kuma bi sahibihin da fala yuhibbu ahadukum ba fala yuhibbu ahadukum sai ya baka tafiya min da haka ne ba afala yuhibbu ahadukum yanzu ɗayan ku baya so Allah ya zala minhu inda Allah man yadhkuruhu bihi yanzu tsayan ku ya so a kullum mutum auren ina da wani auren Allah na tunatar da shi to mu dinga yi Allah ka taimake mu eh, kuma za a yi na ba ganin ido ba ana yin sa ne don Allah don akwai wanda za a ganin ce kawai ku ga littafin da aka mu mutum zai jajibo mana wani abu ko da wani abu za ka je ka jajibo to mu abin da za ka jajibo ka kama da ka mana wanda ke na wanda ba karanta cikin masallacin nan shi muke so Eh. gaskiya ce suna da alaƙa gaskiya ce kawai ta haɗu gaskiya ce kawai gaskiya ɗaya ce shi na nan bisa aibihin nan a yi wannan ne ma wala yi yuhibbu ahadukum Allah ya zaɓa minhu inda Allah man yadhkuruhu bihi wa li man rajjaha hasanatuhu wanda alheran su suka rinjaye ala sayyi'ati aslaha wa lam yu'azzab wa wahabat lahu sayyi'atuhu bi ajli hasanatihi sai a ba shi kyautan ainihin zunubansa a yafe masa su saboda alheransa nan za a tsaya an yi karatu har da na gobe da na jibi ma